أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم دلائل الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد يوم رانا اللهدي 23 ga watan zulkin ita hijira na hudu, daidai da ishirin da tara ga watan tara 2013 za mu ci gaba da ishiriniya a kan yabon animan Sallah, sallama yau muna karatu na goma sha uku za mu tashi harful ha'i yana mai cewa بنجم الهوى في المصطفى صح مولدي فما زلت فيه ذا هوى متجدد فيا من له علم لأوصافه سدي خذوا في الله الحاشمي محمد صلى الله عليه وسلم عجائب لا تنفك تنمي وترسخ مدائه لا تعد الحقيقة كلها أرددها ما عشت لست أملها مدين علينا في القيامة ذلها خمائل من غرس الجنان يبذلها جمان لسان بالثناء مضمخ Ike al'adar larabawa suna da wani abu da suke na al'amuransu ko muna nasu wato game da harkar watanni an tsayi mutum wata kaza sai su ce lalle ga watan ya dace domin watan alheri ne idan an kayi wani watan kaza sai ce a shako ya samu matsala don watan matsala ne suka suka cewa cin gare su an fahimta dai ko to shi sai aro daga cikin ɗabi'un na larabawa amma bai yi shige irin nasu ba ya ce to shi ko da an ka haihe shi duk watan soyayyar muhammadu rasulullah aka su ga da suke cewa to shi ya ci sa'a watan na soyayya a naima sallallahu alaihi wasallam ran ka aiki shi at least dai kamar yana son ya faɗi cewa domin soyayya a Muhammad sallallahu alaihi wasallam a talice shi yan manuwa kawai shi ne ni kan ni alfazazi sahha maulidi aihuwa ta ta inganta ne ta tabbata da najmil hawa lokacin bullowar tauraron su soyayya fil mustafa ta annabin zabi irin na aka haifi. A dalilin haka ne, gane ne, aziltu ban gushe ba, za hawan ina ma'aboci so, mutajaddi wanda ke sabunta kullum sabon so fihi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban gajiya. Ya mallaho kalbun ya wanda addirci ya so mai tsananin ishirali a safi ga sifofin annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To khuzu kama sunan ya ce man lahu kuma ya ce huzu saboda ya dibi ma'anan man din nan tana nuna mufrade tana nuna ya tana nuna jami'i amma kan suratul bagara minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'min kaga man yaqulu amana an ce wa ma hum kaga can an bi lafazin ta nan an bi ma'anarta to shine yayi amfani da lafazin ta farko cewa mallahu yace mallahum ba amma na yi amfani da ma'anar tasbih bai ce khuzu ku yi rikon ajaiba mamakaiye Filatan fa ba su gushe kalmi suna karuwa wata suna tabbatuwa mamakai sahil hashimi na ban ba hashimin dangi muhammadu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mata'ihu yabbai ne fa kullu ha gaba ɗaya ɗin yabba da muke yabban da muke ta adul hakikata ba su ba su iya ƙetare ba ba su ba su iya ƙidare alhaƙiƙata haƙiƙanin daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba ina kanko masu ni alfazazi ma ita mudda ina dare. Kuma lastu amalluha ba zan je na gaji yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illuha innuwa yaban madinun ina ta miƙe ɗaya mu fili kiyamata taron alkiyama ma'ana ja musa sa innuwa soyayya ta yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ilu lamba maye shine kuma ce tarsil janan na tashin aljanna kulluha shi ke wa yaban yayyayi ma'ana kinaya ce daga duk mai yabon aljanna shi ke shi kanu tumanu tsarin ƙananan da ulu'ayye na halshe shi ajjuman ƙananan gwalagwalayye na halshe mu don mu an kwace shi bisa na irebon annabi Muhammad sallallahu alaihi nan ya kamanta yabon da ke yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan yabon nan kan isti'ara tarihiyya shi ya kamanta da gwalagwalayya lu'ulu'ayyi to ya an kai bai kamanta lu'ulu'ayyi manya ba saboda shi bai ɗauki yabon da ya kawo annabi sallallahu alaihi abu ne mai yawa ba ka shi kule na ganin karamcin a ke gaya ma annabi sallallahu alaihi ne yabo don shi ne sai kamanta kyakkyawan yabonsa da ƙananan lu'ulu'ayyi shi ne jumanu lisani. Kowal kawai shi zance yabon nan da muke bil na gaskiya Allah zai laisa yankar wanda ba a musanya shi Kasan da yawa wani na yabo amma ga hakika ne ba gaskiya ba ne kan ya samu wani abu wa ma za a sa wai menene almar'u mutum ya kurma wai zai ambata min wasu ne sifa annabi sallallahu alaihi wasallam ma zai ambata wai sadar rasulillah, darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ala ta hi dauka wa akbaru ta hi girma ga abin da mutum ya ambata filin daɗin Allah ne habibu masoyin Allah ne Mu har wanda an ka tsarkake ne fil wulada tun wurin haihuwarsa sallallahu alaihi wasallam jalilun kakin daraja ne gare shi mai madaukakin daraja ne muhibin mai kwarjini ne shayyahu mai aikin dattako ne fi shababi tun lokacin kurciya wai ya shi gaba gaba tun lokacin yana da kurciya a ko rana a rukunul yamani an kai magana kan cewa ƙabiloli ne da yawa to shi ne aka yi magana wa zai ɗauke shi dai kowace na gan ita ake ta ɗauke shi sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho sai ce yadda za a yi aza shi bisa ga wani abu haka kamar zane sai kowa ya talla talla a ɗauka kaga kowa dai an ba shi haƙƙinsa kuma yadda yanzu a zanen suna ko ɗaura aure suka ga an kewa wani wani wani don ka wani a kira ne ga wani abu to shine sai an bai kowace kabila sai suka tallaba tare ana haɗe imai Bangare guda na iya imai e amma saboda a ba kowa haƙƙinsa sai aka tafi ana kai sai sa hannu ne mai albarka kashe shi shi a wurinsa to shi ne ne kaga mai dattako ne shababi tun lokacin kurciya na mun yi bugun gaba bihi da annabi sallallahu alaihi da kiya ya cancanta shi tinkaho ɗin ala kulli ummatin ga kowace irin al'umma zalin namun zamfi ni'imatin cikin ni'ima ayi ni'imatin ba ni ni'ima ba ihi albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallam sabata ihsanin wurin iko mun kyautatawa ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya Sabatu baita masabata nasu wa amna wa madli rahmatin macin kaya ne na rahama ma'ana wurin rahama ne shi alaihi salam wurin zaman rahama ne kuma ka illa rahmatan lil alamin izanatu ilhamin to ne na ilhamin Allah wata nusa khaza'inu ilhamin su ne jam'i ne wa adinu hikimati maginin hikima ne ma'ana nan wurin azzaman hikima abinda a hikima al isabatu fil qawli wal amali wani magana ta yi ko ta aiki da cikin ta. wa mahar ulumin shi ma aiki. gulbi ne na sannai wanda ya huwa fil hidayati tariya sallallahu alaihi wasallam fi ulwara mai ce tan talikai ne wal kullu sa'ad da kowa yar'u ke hirgita bil khawfi saboda jin tsoro yas'a yana tafiya ilallahi zuwa ga Allah ya fita yana gauga jami'i domin kuma dukkanin al'umma gaba jami'i wannan a arifu wai ka kusan matsayinsa za ka nabi wancan a naimahu sallar sallama wasallam ka kusan matsayinsa wai khadibun ne mai khutba li rusul daga manzannin Allah da shi ne jagora ta hashir ko cikin taron alkiyama to nan kamar wani ya ce a cikin taron alkiyama kawai ashe ba ta duniya sai ce a'a a duniya duniyan nan ukhra da lahira domin ta a ƙarshe gaba ɗaya wa barzakhu shine kabari min wara'in barzakhun ila yawmi ba'thun tatihu suka tinkahu suna bugun gaba bihi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samun takobi ne muba'in mai tarcewa mai shiga jiki sai ta ce in um, ba wani abu ya rudduhu da ke mai da takobin shar'an wa aqlan cewa ba wani abu da ke mai da takobin lana ba za a ci kowa da takobin ba duk wanda ka an sa mashi ya cancanta ta sanya mai shi kaga shari'a bata mai da wannan takobi ma'ana dini kuma hankali eh, ga hankali cewa takobin lalle in ya tahi ya tahi dan yadda ta kubba sun kaurin wurin guda tara idan ba almuwahibul ladunniya na shehu ibnu hajar muhammad al kalani ba ibnu hajar al asqalani wancan kun gama almajirin ma ibnu hajar al asqalani ne za ka ga ya kawo irin المواهب Muhammadiyya, المحمدية من المواهب اللدنية da ya kawo su na Nabahani irin takubbansa da adadinsu da makamayyansa da marubutansa da dai sauransu. Shi ne ce ma'aiki takobi ne mai zarciya ba wani abu da ke da takobinsa. waɗa jini na wuce ke Wa shakhsu baha'in jiki ne mai kurjini shi ma'aiki sallar salma. Kullum kalbin kowace zuciya kowa da wadda tana son annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam san dai kahirai sun yi hasara su Abu Jahal don kyaune ya kamata su musulunci kyaune don ba su taɓa gani wanda ya kyaune ba amma abu ne wanda idan Allah ya mutum shi kenan ya basu idan Allah ya shirya ta mutum ya shirya kun gani shi ga su suna gani ne ba ha in jiki ne mai kurjini kullu kalbin kowace zuciya wadda na son sa ubaru a ɗa’in gulbi ne na kyauta kuma laisa madduhu Daɗi ne bai zallil bahari ga waɗanda gurabe da ka sani ga tekun a bikin indillahi Idan mun shugaban bayan shan mun mai yawan kyauta. Harul gaibi, gulafe na gaibi, domin duhu suke masa da abin ma'ana koyo shi. Gaibi na Allah suke ƙara shi. Da hiru, yana tsarki da adanasal kulubi daukace daukacen zukata wa yanka kuma yana sanyar da zukata da dukkan abin da zukata ke ji to ma'aiki na tsarkake zuciyar kuma ya san yadda ita ana ta komo lahiya lau wata matsala halalahu Allahu al-ganaima Allahu Allah halla ya halatta da al-ganaima ganimomi lahu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ta halatta gare shi ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam khayyarahu ya ya bashi zabi ba tsakanin ya zan annabi ba sake ko annabi bawan Allah hasara ya zabi an kana cewa ya kasance abdu bawan Allah amma tahu Allah ya mai ƙari biltun da runduna taliya min ahli samai ta mutanen sama su ne mala'iku a kan yakin badar nan eh, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa istatsage suna rabbakum fastajaba kuma anni mumiddukum bi alfin min al mala'ika din kamin ko cikin suratul al imran kaga aka faɗi dubu uku aka faɗi dubu biyar nan cikin suratul anfali aka dubu guda sai mi samu nizamin shine ciko na tsari wai shi a cikin tsarin annaba la nubuwata ba annabta ba annabi ba annabi sallallahu alaihi wasallam kullu shara'i dukkanin shari'o'i uku gaba dai an shahe su da shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu Allah asaba shi ya samar da almara ne abubuwan jiwa bihi na annabi sallallahu alaihi wasallam masu attajja can yana nuni ne da aya ta cikin suratul anfali cewa falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum kuma ramaita id ramaita walakin Allah rama a cikin suratul anfali batun ya bajan sha a ya so bihi da annabi sallallahu alaihi wasallam an yi haƙƙal haƙƙa ya tsari gaskiya haka ma ya kutsar shi gaskiya waja a ma'aiki ya zo akhiran shine na ƙarshe in za a lissafa shine na ƙarshe ga aikowa amma sabiƙan man taqaddama ya tsere ma duk wanda suka gabace shi Khalaf milalun addinai sun wuce tahdil qulub suna shirya fata min al'amara gabarin ko wuce iri amma hudud da haka wa millat addinin annabi sallallahu alaihi wasallama haɗa shi ne mahi shiryaswa wa ala shi ne mahi ɗaukaka wa ashmahu shi ne mahi ɗau kuma mahi dadewa wa ba'iluhu bai wa wajensa an da su ne mahi yawaita wuku'an abuwa minan na daga ruwansu bai wa kyanin su da su rawabiluhu ma sun sa sudatun ɗaɗaɗe an tsada su liman shira ga wani shari'a kaga addini shi aka faɗa musu shama'ilu bi sa annabi sallallahu alaihi wasallam kyawawa ma'asulatun an sanya musu zuma farar saka ga asalu ne sai mun da ga wanda ya nemi kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam bi ɗabi'un sa ulwiyar sai masu madaukakan zarumta ne wannan da kyauta amma shabu haka ma aiki girma ba illa wa ce wa hawa yusuf yana alkyauta wa yana agajin mutane sallallahu alaihi sallama daga ciki kaga yana bayani ta gehin annada agaji kuma gehin alba'as da akwai ranar da wani abu ya zo mai ban tsoro haka aka ji wani tim ko da sahabbai suka zaburo haka har ma'aiki ya ba ko menene ya dawo aga da wasu kariya ga al'ummar sallallahu alaihi wasallam fusul huda ayyuka na kiriya abhas sun zama wahaya sabbatun suna masu begen su bihi da annabi sallallahu alaihi wasallam shiryayyun mutane duk suna begen su annabi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatun soyayya ta tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam bil wasfi ga sifatta su wal mawsufi da wanda aka kanta da su ma'ana game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to su rayukan nan wa mahabbatun suna da soyayya su rayukan Ilwasfi ga sifa shi ne so, da wanda aka sifata shi ne annai Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Daga ce min hushi da Annabi sallallahu Alaihi wasallam. Ma'ana dai suna soyayya Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam su can rayuka ne. Alillahi Allah dai san darajoji min hutashi da shama'il da ɗabi'u azbatun masu daɗi ɗabi'un Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Khasibun mai tsacen fina iljiri horwajiya ce ta baiwa. al'adu sa'ad da ƙasa batun ta ɗau wari ma'ana yake na yace daga yawan alherin su lokacin da mutane ke buye nasu abul amani karab kara kuma na da gurace gurace tunan wa hudu ana durkusashe su fi zura ga harwa jagira a nai Muhammad ya ce shi daga tarin hankulin a nai Muhammad alhamdulillah